Allah ya saka masa da alkhairi to duran da Allah ya karbi sa aka zo raba wa iyalansa gado wuraren da ya mallaka duka za a raba amma banda masallatan da ya gina masallatan da ya gina za a raba wa masu gado gado ba za a raba ba saboda daga sanda aka gina su sun tashi daga nashi sun koma nawa sun koma na Allah shi ne wa annal masajid da lillah abu na biyu da zai gura gwada maka cewa masallaci ɗakin Allah ne ka kalli protocol da ake yi a masallaci idan aka zo za a yi sallah a masallaci ga gwamna ya zo ga mai martaba don adamawa ya zo ga his eminence sarkin musulmi ya zo ga sarkin zazzau ga sarkin daura ga sarkin kano ga dangwata sarkin kudi ga janaral najeriya duka ga sanar president ga sanar leader ga distinguished senator ga ga ga ga Allah ya gaba za a yi sallawa za a sa gaba shugaban kasa ne a gaba mai martaba sarki sanata waye a gaba lima watakila limamin ko ce ba ne bai yi a ranar ba aljihun shi babu sisi amma dai ba kun ce shi zai liman ba Allah ya ce to duk zai a baya kai ne ma ku ce gaba saboda nan ɗaki na da ni zan faɗi yadda za a yi in ban da masallaci faɗa min inda talakai in sai ya wuce gaban shugaban kasa faɗa min inda talaka ya sai wuce gaban mai martaba faɗa min inda talaka ya sai wuce gaban mai kuɗi amma a masallaci liman bai da sisi sai wuce gaba sanai da yana kudu ba babu wanda ya sai magana Allah ya ce duk wanda ya surutu sallarsa ta baci talaka bai da sisi yana ta jawabi ga gwamna ya sanda kai kai kasa yana saurarawa ga sarki ya yi kasa ga har yanzu magana aikin Allah yana ba idan aka zo za a yi sallah a masallaci manya duka a ce su shiga sahu liman shi kadai Allah ya ce liman nan ɗakina neman ne so kowa ya matsayi ka kai kadai za ka tsaya a gaba saura duk su shiga cikin rubutu kana jin in ban da masallaci akwai inda za a matsa babba liman shi kadai a gaba yana shakatawa ba mai yin ruku sai yi. ba mai dagowa sai ya dago duk dogo su jada da zai yi sai dai daga baya masa wa'azi amma dai dole a jira sai ya dauko ɗakin wane ne wannan ɗakin Allah ne akwai wanda yake ce mu wallahi malam na gane masallaci ɗakin Allah ne na ce ya kai ya ce an zo za a yi sallah Allah ya taimake ni na sahun gaba sai ya zama gwamna a masallacin zai yi sallah ga kafa ta ga kafar gwamna na ce to ni ma sai na dan dana tunda ban taɓa samu ba ya ce sai dan zungura kafa ta dan da Allah ba masallaci ba talakan ka hada kafa da gwamna ka isa security ba su yi wasan kura da kai ba amma da yake ɗakin wane ne ɗakin Allah ne baka da koko ba sai ka ɗana mun sha mai sallah tare da shugaban ƙasa Allah mun gode maka shi yasa Allah ya ce wa annal masajida lillah Allah ya ce masallaci ɗakin Allah ne wannan ya ishi masallaci daraja abu na biyu masallaci shi ne ɗaki na farko da aka fara ginawa a doron ƙasa allah ya ce inda an wala baitin wuziya wannan duniyar gaba ɗaya ɗaki na farko da aka fara ginawa a duniya wallahi masallaci lokacin ba gina white house ba ko an gina ta a ba gina shi ne ɗaki na farko in ala duk duniyar nan gaba ɗaya ɗakin da aka fara ginawa shi ne masallaci wannan ya nuna masallaci na daraja ko bai daraja lokacin da annabi muhammad ya yi hijira daga makka zuwa madina me ya fara ginawa a madina gidansa bai gina gidansa ba me ya fara ginawa masallaci Allahu akbar wani dan Najeriya ya je Saudiya dan kasuwa ne babba suna fira da wani balarabe ɗaya daga cikin ɗalibanmu shi yake tarjama tsakani balarabe yake cewa tambaya mana alhaji me sana'ar sa alhaji me sana'ar ka ya ce international business ta ku ce ina zuwa faransa ina zuwa singapore ina zuwa china ina ya rinka kasashen duniya bai ce masha Allah masha Allah ya ce ku tambaya mana alhaji yana da gida wai alhaji kana da gida a da alhaji ya fashe da dariya ya ce wannan mahaukaci ne yana faɗa masa wata ina yana magana da gida akwai a Abuja akwai a Lagos akwai a a Port ya rinka lissafawa ce masha Allah masha Allah bai ce ku tambaya mana alhaji ya taɓa gina masallaci alhaji wai balar ya ce ka taɓa gina masallaci alhaji ya yi shiru ya ce to kuma sa bayani malamai sun ce abu mai faruwa sai Allah ya kaddaro to ba kaddarar za a hakan kaddaro wai yanzu laifin Allah ne da bai gina masallaci gina gina nan da bai gina masallaci ba ko ba laifin sa bane laifin Allah ne da Allah bai kaddara hankalin balarabe ya tashi ya ce alhaji bari tambaye ka ba ta makarantar da kai hadisin sayyidina Usman dan Affan ba inda Usman dan Affan yake cewa da kunne na na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Mambana bana masjidan ya buta bihi wajen Allah banan lahu lahu baitan Usman da Afar yace da kunne na naji annabi ya ce duk wanda ya gina wa Allah masallaci yana gama masallacin Allah ya sa mala'iku sun gama gina masa gida a cikin aljanna yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an baka gina gidajen duniya baka taba gina masallaci ba alhaji ya ya ce bari in faɗa maka wata magana dan wa'azi ba dare ba ni ma dan kasuwa ne dan uwanka a nan maka nake zaune ina da gida guda daya wanda nake zaune da iyalaina. amma na gina wa Allah ka tafaru masallatin juma'a guda goma sha bakwai amma gidansa guda daya amma yayi wa Allah masallaci nawa masallaci goma sha bakwai manya manya masallatai saboda ya ji maganar manzon Allah ya yi imani da ita Allah zai gina masa gidan aljanna distribution senator Allah ya tabbatar maka da wannan albishir na manzon Allah Allah ya sa mala'iku su gina maka gida a aljanna kamin ka je an gama an yi plaster an yi fenti an sa chair leather chair two sita three sita ciki wannan zai gwada maka daraja da kima da masallaci yake da shi a cikin addinin musulunci shi yasa magabata suke ɗaukar masallaci da muhimmanci suke ɗaukan gina masallaci da muhimmanci kowa burin sa rayuwa kamin ya bar duniya ce ya gina masallaci wani zai ce banda kudin gina masallaci idan ana ginawa je ka bada gudunmuwa je ka bada taimako ko bulo ɗaya ka bayar aka gina masallaci saboda falalar Allah Allah zai sa gina ma gida aljanna ranar tashin alkiyama idan wannan ya gagara ba da gudunmuwa wajen kula da masallaci yanzu shugaba yake gaya mana mai sharan masallaci tsohuwa bakar fata amma saboda tana share masallaci annabi ya je kari oba na sallar jana'izar ta a makabarta ya mata addu'a albarkar addu'ar duk mai imani da ke makabarta Allah ya ce ya gafarta musu gaba daya albarkar wannan tsohuwa take share masallaci akwai wanda fitila ya kunna ya kai masallaci annabi ya ce masallaci na da duhu yanzu ya yi haske wa ya kunna mana fitila aka ce wane ne ya rasulullah manzan Allah ya ce ya Allah idan wannan bawa ya mutu aka sa shi cikin kabari wannan duhu da kabari Allah ka sa a haskaka kabarinsa kuma wannan addu'a ta tabbata mala'iku aka sa suka yi wayarin security lai daga aljanna haka cikin kabarin ko duk masallaci ya mutu yi kokari ka sai ka saka yi kokari ya zama akwai gudunmuwa da kake baiwa masallaci kai kuma haka taimakon da Allah madaukin sarki zai maka ya ku bayin Allah yana daga alamar imani kai masallaci inna ma ya amuru masajid Allah man amana billah inna ma ya amuru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata sannan wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah wani Allah ya basu wallahi idan ka ji a in ka shigo masallaci sai ka ji ka a takure da liman ya ji yana dan jawabi ka ji duka kagara liman yana bata mun lokaci ni ya kamata in fita ina da abin da zai yi to munafurci ya sanado ya fara shiga zuciya idan ka ji kana jin takura in kana cikin masallaci amma da ka fita wata ka ji ka sake ka ji nishadi amma da ka shigo masallaci ka ji ka a takure munafurci ya fara shiga zuciyarka al-mu'minu fil masjid كالحوت في البحر والمرافق في المسجد كالعصفور في الكف mumini a masallaci kamar kifi ne a cikin ruwa jin shi yake a gida jin shi yake cikin walwala da nishadi bai jin daɗi sai yana cikin masallaci amma munafikin Allah a masallaci kamar kanari a cikin keji idan kanari tana cikin keji mai take nema kofar da za ta yi waje shi yasa liman yana yin sallama da ya dauko bulugul marami ya wayo za a fara darasi ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to munafiki zai fara tsallakawa shi yasa idan aka baka na ka nemo shaitanir rajim kaka sha wahala sai ka masallaci jariman ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wanda ya fara a kama shugaba ce akwai masu larura ba karka ga wani ya tsallaka yana da larura ba ta da nakuda sai ya ke da asibiti ka ce ga daya ana magana wanda bai da larura haka nan kaji kai ba ka son zama a masallaci ka je a masallaci a takure kake wallahi wannan alama ce da bala'i ya hauka saboda ita sallar da ake a masallaci ba ibada ta kai daraja bari ku ji wani abun ban mamaki barawo aka kora da dare barawo wani matashi ya shiga kamin ya dauka aka biyo shi na shiga ban dauka ba tana fi da barawo ana gudu da daddare matashin da ya rasa inda zai sa kai shi yana yau asiri ya tono ya sha wata kwana sai ga masallaci sai ya ce alhamdulillah sai ya fada cikin masallaci da Allah mai neman barawa zai zo masallaci masu neman barawa da aka zo sai aka wuce sai ya ji hankalin sai ya kwanta shi kadai yana ta hanki a masallaci yana wannan masallaci Allah ya baka albarka ka ce sai ashe murna ba za ta dade ba can sai ya ji mutane suna cewa ai eh, mu shiga masallacin nan ai eh, mu leka ya ce to fa ai dan take kawai sai musu ta alƙibla ya kabbara haraba ya fara sallah suna shigowa suka yi suka ce a sallah yake sallah yake mu jira ai zai gama sai suka zauna Rana an yi dogon nafila ya rinka surfa sallah ya kai can da ya gaba zaɓi dole ya sallama duk abin da zai faru yau sai dai faru yana yin sallama masu mutane suka taso da murna da farin ciki sai shi a ah, to gabansa na faduwa a dai abin ya canza aka zo aka rungume shi ma sha Allah ma sha Allah zo mu je ina kai ne zo mu je sai aka tafi da shi ba ya burki da shi ba sai gidan sarki ana zuwa sarki yana da wani guest house inda sai manyan bakin sa ake ajewa wani sai aka yi shi yana zuwa ya samu an shirya abinci iri-iri aka ce sai gobe da safe za ka gara da mai martaba ai mai yi bacci har gari waye yana to wai me yake faruwa ne to yanzu gari ya waye rana ta yi sarki ya fi kofa da aka fito da shi sarki ya ce matashi ka san me yasa muka zo da kai nan ya ce a sarki ya ce ina da ya Allah ya jarrabe ta da farin jini ƴaƴan sarakuna da masu arziki kowa ce sai ya aure ta sai na samu wani malamin suna da cewa yarinya nan wa zan aurar sai ya ce mun zawuci hannun manyan illa ce ka samu mai tsoron Allah ka aure masa ita ya ce na gaba tunanin ina zan samu mai tsoron Allah sai na ce a bari sai da tsakar dare na tara fadawa na nace su je masallaci duk wanda aka same shi a masallaci yana sallah da tsakar dare to shi ne mai tsoron Allah a kawo shi ya ce shi yasa aka zo da gari ya ce fadawa sun fara labarin su waziri sun kashe billahi da zuwa sabon da nisan ya ta ba kana sallah ka sallah ba za ta kare ba Allah mun gode ba dan take sarki yasa aka shi da biki aka shi amarya aka ɗauki sarauta shi ma aka bashi aka shi gida yanzu ya zama cikin manyan gari da suke zartar da abubuwan da ya shafi al'umma wannan matashi ya koma ya shiru ya ce ashe haka sallah take ya ce sallar nan da ko yin ta bana yi a kai akai akai ya ce yanzu wannan sallar ta wata ciwa-ciwa ba ma ta gaskiya ba amma ta bani wannan darajar to inda sallar gaskiya nake wace daraja za ta bani a lahira ya ce wallahi da gaba bai ƙara kwantawa tun farkon dare har ƙarshen dare kullum da tsakar dare sai ya tashi ya yi wa Allah nafila irin nafila da ta zafara a kanka tun daga ranar wannan sura yake kwana yana sallah har ya koma zuwa ga Allah me wannan yake nuna maka yana nuna maka kima da daraja ta masallaci da an ganka a ciki ma sai a ma kai mai tsoron Allah saboda Allah ya ce inna ma ya amuru masajin Allah man amana billah masu iya raya masallatan Allah ba kowa ke iya wa ji Allah sai wa man amana billah sai wanda ya imani da Allah alama ce ta imani a ganka kana raya masallaci alama ce ta munafurci a ganka masallaci ka dauke shi alakakai ka dauke shi matsala ka dauke shi damuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan an je an yaki an gaji an dawo an gaji tilis wallahi Allah Allah yake lokacin sallah yi da lokacin sallah yayi sai ya ce a rihiza biha ya bilal sai ya ce ya bilal ba mun gaji tilis shigar da mu cikin sallah domin mu samu hutu su masu imani a cikin sallah suke samun hutu a cikin sallah suke samun natsuwa a cikin sallah suke samun kwanciyar hankali shi yasa ke cewa a rihina biha ya bilal mun gaji shigar da mu cikin sallah mu samu natsuwa da kwanciyar hankali da nishadi saboda a ciki da suke samu wannan shine alama da cewa kana da imani amma idan kai kana yin sallah ka ga da waka gama kana yin sallah kana soshe soshe kana sallah kana waiwaye waiwaye to alama ne na imani bai samu gindin zama a cikin zuciyar ba Allah ya gafarta ba liman yanzu nan mai martaba hakimi yake tabbatar mana ya rada ka liman ina liman yake nema bismillah fito da janas ga aljufa fito da janas sosai kalli masallaci ku ce allahu akbar allahu akbar liman ba ta bayan gida aka rada shi ba mai martaba hakimi da kansa ya kuma da umarnin mai martaba lami don adamawa shi ya ba da umarnin abu da masallacin kuma a zaɓa masallacin jima mai martaba haƙƙi kuma yana naɗa kuma gaban jama'a ya faɗa wa jama'a ya danka maka amana da kai da ƴan kwamitin wannan masallaci da abokan aikinka ku tabbatar da masallacin nan ya zama wurin karantar da addini ya zama wurin karantar da imani ya zama wurin karantar da zaman lafiya ya zama wajen yi wa al'umma addu'a alheri yi wa ƙasa addu'a alheri Rokawa shugabanni alkhairi Allah ya kara musu imani da takawa domin su ƙara zama jagorori na kwarai mimbarin da zaka hau mimbari ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a wasa da wannan mimbari ba mimbarin ramuwar gayya bane wani ya baka haushi na ce ku kyale shi Allah kai muranan ranar juma'a ya saurare ni da kan mimbari akwai wani wani da wani ka bashi haushi to wani zai jira wai Allah ya kai ranan juma'a ya kudu ba ya fadandama alaihi rabbuhu bi wannan ba sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga wannan mimbari ake so a bada tarbiyya a tarbiyyanci al'umma a karantar da jama'a addini saboda haka liman a ji tsoron Allah ka rike wannan amana muna addu'a Allah ya ka Allah ya maka albarka sannan kuna ganin wani darasi ne shugaba karantar da mu yanzu a lokacin da za a yi sallah an zo a kure mutane sun zauna sun gaji da shugaba ya zo sai mana kudu ba ta gaitaciya haka ne ko ba haka bane abin da yake wa liman a rinka lura da halin da jama'a suke ciki akwai yanayin da jama'a suke ciki ɗan an ce za a yi doguwar kuduba za a cutar da su sai a yi wata irin kuduba sai a takaita da shugaba ya zo sallah sai ya mana gajeren sallah ko da kuwa yi suratul ba kare karanta to ba wai duk tilawa ka a masallaci da za ka zo kai cajin tilawa ba bari ka koma can kusa da hajiya ku cajin tilawa a can idan aka zo masallaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kanat salatuhu qasran wa qudwatuhu qasra sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsaka tsakiya ce bata gajera ba bata tsayi ba kudubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsaka tsakiya ce bata gajera ba bata tsayi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa mu'azu dan jabal wa'azi wanda shine lima babban babban malamin fiqhu sabai gaba daya amma annabi ya ga masa cewa in ya zo zai yi sallah ya rinka takaitawa ya karanta surori matsakaita saboda kar ya zama fitina ga mamunsa akwai wanda bai da lafiya in ya da ya tsaye zai cutu akwai wanda yana da larura yana so a gama sallah ya je karasa larurarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar a dinka mutane da yawa yayin da aka zo za a yi za a yi sallah ana kwala rana mutane a rana liman kana cikin masallaci banka na huda ka ka zo da kudu ba shafi uku ka ce kai ta juye shafi sai ka karanta ta gaba daya ba kai wa jama'a adalci ba saboda haka a rika sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya muku albarka Allah ya masallaci na albarka wanda ya gina wannan masallaci Allah ka saka mishi alkhairi ka gina masa gidan aljanna shugaba da ka zo ka bude wannan masallaci Allah ya saka maka alkhairi mai martaba hakimi da ka zo bude wannan masallaci a madadin mai martaba lafiyar adamawa Allah ya saka wa lamidon adamawa da alkhairi kai ma Allah ya saka alkhairi da maka da alkhairi kara wa rayuwarka albarka wannan limami da ka rada mana Allah ya sa masa albarka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 takaitacciyar nasiha ba sai an samurai muna fata allah ya saka mai da kai kuma insha allahu tsakanin magariba zuwa isha akwai nasiha da za a yi a cikin jimela masallacin haka wayanda shugaba da sakatare janar za su gabatar a wannan guri ana gayyatar al'umma kuma allah ba da ikon halatta allah kuma ya samu dace za mu gabatar da distinguished senator Said Bello Tukuru, Wale Ribado da eh? sarkin yakin adama gaba daya muna fata Allah ya sa albarka ya sa wasu biyar sa gaji gaji kuma sakatare ce sarkin zumunci Allah ya saka Kaini, Allah ya yawaita irin Allah kuma ya sa mai koyi da ta sauran manya-manyan baki da suka zo daga waje mai martaba shugaban garamar hukumar kukore alhaji musa jauro mai martaba hakimin ribadu alhaji abubakar mahmud ribadu mai martaba sarkin sarkin daware masu to bari dai in ce all protocol of love kada ita nuka iko a shugaba na farko ina miƙa godiyana da allah madaukakin sarki da ya bani dama aiwata wannan kudurin abin da na yi amma wanda ya min matashi akan wannan mutanen ƙungiyar ka musamman shugabannin jihar Adamawa ƙungiyar ya zama da fidiya wa kama da suna Allah ya musu Allah son samu ne mutum ya fiye da wannan na biyu wanda ya taimake ni bayan bala yarda zai yi wannan aikin ya karfafa ne hakimin kasar ba garan da na gaya mishi ga abin da nake so na yi yake yana tabbatar mini daga da za a fara aiki har a gama shi zai su so na gode mishi allah ya saka mishi da alheri akwai mutum daya da nake so yin fada shine ustaz malam yahya ustaz malam saboda wannan aiki ne muka sha amma shine shugaban ka kamar kuma mutum ne mai kwazo mai kogari mai hakuri komai kuma ka ayi a yi ya ce ya yi tun allah ya sadani ni da shi bai taɓa ce wannan abu bai ba mutum ne mai tawakkali kuma ya yarda da Allah Allah ne mai yi ba komai kuma da ce in Allah ya yarda za mu yi cikin lokaci to akwai abokanai na da yake gaya musu kamar mai childhood friend mala bakar ya ma koma kwana biyu da ya wuce amma ya dawo saboda an zara ita musulman da kowa ya san shi shi ne sandaunar ribado da sauran dai yan uwa da abokan arziki na gari ina musu fata alheri kuma na gode na gode allah ya saka musu da alheri da haɗin kai da suka ba mu kusan duk wayanda suke zuwa su duba aikin nan ban taɓa jin wanda ya yi muguwar magana ba ko ya yi wani faci inda wani abu ba abinda na ji ɗan kaɗan sai a ce ai wannan ƙungiyar da aka kawo ita ce take da muhimmanci don kungiya izala ta kaduna ce duk al'umman mutanen fufore su amince da wannan so kaga wannan an ba a cikin sa da da bude wannan masallacin mun kara mun bude classroom guda hudu wanda kuma na karantar da yara wannan kuma abin da ya sa na ji dai a cikin masallacin na sai na ga ana gasar alƙur'ani yara ƙanana suna hadda su abu mai gonin sha'awa aka tura mini linkin na bude na gani ko ran da shi gaba ya zo visit ya ga yaran da suka yi saukar da karatu a nan na ga ai wannan ma ya kamata filin da yake nan duka ya kamata mu yi expanding din shi don a nemi ilimi akwai secondary school da mun yi na kikon staff na fara ginawa har na tafi senato allah ya sa secondary ne ta fi sa ga secondary school ga masallaci ga islamiyya na ce to bari ma mu yi musu hall wanda kuma in allah ya da kungiya za ta ga amfani wannan hall din don hall din 160 square meters ne kuma ina ji taron da dai kungiya za ta yi a gasar da maka ina gani ko mai yawon in Allah ya sa na hotin da haraban kuma zai ishe saboda haka gaba Allah ya saka muku da alheri kamin ajiye bari gode muku musamman nake so ku yi min godiya ga Annabi Usman Ibrahim ko da yake shi duk abin da nake yi kome yana taimaka mini amma dai duk da haka zan ce na gode miki don shi ya fi exposing nawa wajen rubiya lokacin da ina ciwon star na gabna kusan kowane wa'azi da ake yi na azumi na ya biya ta gida na ya dauke mota muke lokacin da na tashi a Allah ya kawo ka amma lokacin na tashi amma babu daren da ba na sauraron ka a gida na Allah ya saka da Allah ya mai da ku ku lafiya ko kuma Allah ya samu mori albarka na gode ah, wannan shine